inda mutane suke mata fata-fata. Sakamakon damun jarumar suna nan suna ta mara ita inda mutane suke cewa tabbas a shekarar nan ta 2022 ana tunanin babu wacce ta samu bakin jini a cikin masana'antar ta sama da Maryam Yaya. Idan kika farka zuwa nan sanadin gudanar marasa subscribe kana ku da ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabbin shirye shiryen mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatun barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kanewood daga nan Best Arewa TV. Tofa, asiri ya fara tonuwa kan masana'antar Kanewood sakamakon wata hatsaniya da ta fara a kwanakin baya da suka wuce. Wacce fitacciyar tsohuwar jarumar Kanewood wacce aka sani da Ladin Cima inda ta faɗi wasu maganganu a yayin hidanta da ta yi da BBC inda take cewa ita ba abin da ta tara a masana'antar Kanewood. Amma sai dai kash an goya mata baya sakamakon ta samu naira miliyan biyu inda Naziru sarkin waka ya ce zai bata miliyan biyu kuma kuma a yanzu wannan lokacin ya riga ya bata miliyan biyu. Sakamakon ya bukaci da ta nemi jari a masana'antar Kannywood ko kuma ta nemi sana'ayi yi.